صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت من تعني أكرشان سورة الرحمن يوكم ذا متاشي فرقون سورة الواقعة wadda ita ce sura ta hamsin da shida a cikin jerin surorin alkur'ani in ka faro kirge daga sama kuma tana kunshe da ayoyi tasa'in da shida kafin haka za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da aka rubuto mai tambaya na farko yana cewa menene hukuncin yin musaffa wajen karatun qur'ani wato abin da ake nufi da musaffa mu zaya za mu karanta qur'ani gaba ɗayansa ko na adadi na shi ta hanyar yin kamayya ne in karanta izu ɗaya idan na kare malam sa'idu ya karanta izu ɗaya bayan ya kare wani ya karanta ko izu izu ko rabin izu ko dukkan wani abu da muka yi ittifaki a kai menene hukuncin yin haka din? hukuncin yin karatun alkur'ani ta wannan tsari da aka faɗa babu wani laifi a cikinsa in dai mutane sun yi hakan ne don saboda tuna ma junansu alkur'ani ni in karanta bayan na kammala kai ka karanta sannan wane ya karanta bayan ya kammala kuma wane ya karanta don mu tunatar da junanmu wato muna yin muzakara kenan babu laifi amma mayar da wannan din wani salo na roƙon allah game da wata bukata kamar misali mutum ya yi sabon gida ya sai ya samu mahaddata su zo su yi musaffa don a sauke qur'ani to kaga wannan musaffa ce ba ta muzakaran alqur'ani ba an nufaci buɗe sabon gida da ita ko wani kanti na kasuwanci to wannan kuma baya da asali cikin shari'ar musulunci ina fata an fahimta da haka ba daidai bane ba dan mutum ya yi sabon gida ko don mutum ya yi aure ko dan wata munasaba daga cikin munasabat wata dangantaka cikin waɗansu al'amura da ke faruwa a duniya ko za su faru mutum ya gayyato mahaddata su zo su soke qur'ani a gidansa wannan ya wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake so kai a matsayinka na bawa ka karanta alqur'ani din don ibada bayan ka karanta ya halatta ka yi tawassuli da shi don neman bukatarka idan kuma gida ne kake jin tsoron shigan aljan ko abu to ya halatta kai da kanka ka karanta suratul baqara gaba ɗaya ko wani bangare na cikinta, ta don manzon Allah ya nuna shaydanu suna gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara a ciki ba lalle ne sai mutum ya tara jama'a da yawa ba Allah fahimtar da mu wannan kuma yana cewa mutum ne yake yin aswaki sai wani ban sai wani abu na aswakin ya shiga bakin sa ko har ya hade shi azumin kana nan dan ka haɗe wani abu na aswaki ba da niyya ba babu komai a kanka haka wajen kurkure baki idan mutum ya haɗe ruwa ba da niyya ba shi ma babu komai a kansa wato ya wuce maka ba da niyya ba babu laifi a kanka haka mutumin da yake sayar da fulawa ko yake injin nika gari ya shiga cikin bakinsa har ya kai ga makogaro ba da niyya ba shi ma babu laifi a kansa duk wannan yana cikin abubuwan da shari'a ta yi rangwame game da shi wannan kuma ya rubuto ne ga waɗansu hadisai guda biyu yake son ya san ingancinsu da me suke karantarwa hadisin farko daga Abu huraira Allah shi kare yadda a gare shi manzo Allah ce man kana da inda humra'atani falam ya'dil bainahuma ja'a yawm al-qiyamati wa shiqquhu saqitun wa fi riwayatin wa shiqquhu ma'il manzo Allah ce dukkan wanda yake da mata biyu kuma bai adalci a tsakanin shi da su ba zai zo ranar tashin kiyama tsagen jikinsa ɗaya ya faɗi ƙasa haka hadisin ya nuna wannan hadisi ne ingantacce ina jin mun karanta shi ko da kwana biyu suka wuce a jiya ne ko abu dawud ya ruwaito da turmizi da nasa'i da ibnu maja da hakim duk sun ruwaito shi hadisi ne ingantacce hadisi na biyu kuma yace daga abdullahi dan umm, da abdullahi bin amr bin al-as manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal muqsitina inda Allah ala manabir min nur an yaminir rahman wakilta ya yadayhi yamin allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu ko wa ma muslim shi ma na hadisi ne ingantacce tun da kan muslim ya ruwaito shi ma'anar hadisin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai lalle masu yin adalci sakamakon su gobe kiyama a wurin Allah suna kan wani mimbari na haske akan ce almimbar a larabce ana nufin dukan wani abu mai tudu wanda in ka hau na kusa da nesa na iya hango ka sawa'un wannan abun mimbari ne wanda aka yi da katako ko da kali ne da aka yi da kasa da suminti duk ya halatta a sa suna mimbar suna kan waɗansu irin tudu na haske a ranar tashin kiyama an yaminar rahman suna daman ubangiji sai manzo Allah ce wakilta daihi yaminun dukkanin hannayensa biyu kowanne yamin ne dama ne to su wane ne waɗannan mutane sai manzo Allah ce allazina ya'dilu ya'diluna fi hukumihim sune masu yin adalci a cikin hukuncinsu. wa halihim masu yin adalci cikin zamantakewa su da iyalinsu wa ma walu masu yin hukunci cikin masu yin adalci cikin duk abin da aka shugabantar da su a kai to dukansu su dai hadisi ne ingantattu kuma duk ana kafa hujja da su wajen yin adalci sawan adalci ga alkali wanda zai hukunci tsakanin mutum biyu ko kuma adalci ga shugaba da yake mulki idan shugaba ya karɓi mulki na jiha ko na karamar hukuma dole adalci ya kare zaman lafiyar jihar ya kuma ilmantar da mutanen jihar sawa'un waɗanda suka jefa masa ƙuri'a ko waɗanda ba su jefa mishi ba idan ya tashi yin titi baya cewa gari kaza sun jefa min ƙuri'a ta kansu zan fara zai fara ta inda ya cancanta a fara sawa'un an jefa mishi ko ba a jefa mishi ba in ya tashi gina makaranta zai ga wani gari ake da bukatan makaranta ko da mutanen garin ba su jefa masa ƙuri'a ba tunda dai bukata ta kama su suka fi bukata sai a fara gina musu kafin sauran wannan shine adalci sannan ko masu yin adalci cikin zamansu da iyalinsu wato idan mutum yana da mace biyu dole ya adalci a tsakaninsu shine daidaita su da juna ta fuskar ci da sha ta fuskar sutura ta fuskar wurin zama ta fuskar rabon kwana waɗannan al'amura guda hudu dole ne in ka ba wancan kwana ɗaya wancan ma kwana ɗaya in ka ba wancan kwana biyu wancan ma kwana biyu haramun ne ka karawa wancan ko da awa ɗaya ne akan yadda ka biya wanci ballantana ka ƙara adadin kwanaki sannan idan ka tashi yin tafiya kuma sai ka yi ƙuri'a a tsakaninsu da juna wadda duk ƙuri'a ta fito akan ta da ita za a tafi in kuma kana da ikon tafiya da su gaba ɗaya sai ka tafi da su su duka in ko ba haka ba sai dai ka bar su a gida su duka amma matukar za ka yi tafiya ƙuri'a za ka yi an fahimta ko kaga yanzu mutanen mu kuwa har mata suke da su na tafiya ma'ana sai mutum ya sami yar autan mata yar zamani ta fito daga jami'a ta iya turanci to duk inda za shi da ita za shi su hajiya kuma su zauna a gida su kula da yara ko ba haka ba to kaga wannan ba adalci bane ba lokacin da mutum zai tafiya suke nan sai a rubuta takarda guda ɗaya an sa tafiya a ciki sauran takardu duk ba a rubuta komai a ciki ba sai a ajiye duk wadda ta sanki takardar da aka rubuta tafiya da ita za a tafi wadda ta ɗauko takardar da take ba komai a ciki to za ta zauna a gida ba komai kenan wannan shine ka'ida ko sau nawa mutum zai tafiya haka zai amma idan sauran suka ce sun sun sallama a ita tafiya da wanci to kaga wannan sun suka rayar da haƙƙinsu sun ga dama kenan sun sallama tambaya ta ƙarshe wannan yi tambaya cikin harshen turanci me ne me ake ciki game da wannan baiwar Allah mai suna Safiya a Sokoto za a yi mata hukunci ko ba za a yi mata ba yanzu ka ga wannan tambayar ba ni ta shafa ba daga nan a Maiduguri ko ba haka ba ka je ka nemi gwamnan jihar sokoto wane ne a alhaji a tahiru bafarawa sai ka tambaye shi za a yi mata hukunci ko ba za a yi mata ba ko ka tambaye alkalin da ya yanke hukunci za a yi mata hukunci ko ba za a yi ba amma ni aka tambaye ni na san dai in mutum ya yi laifi za a yi masa hukunci amma tunda ba ni zan zartar ba zan ce a yi ko kar a yi abin da yake faruwa a cikin wannan mutane sun yi ta maganganu a jarida da rediyo kuma suna ci gaba da yi suna ganin wai an zalunce ta ya za a ita a ce za a jefe ta kuma wanda aka kama shi da wanda ake zargin ya yi laifin zinaɗin shi kuma an ce ya yi tafiyarsa to kaga wannan jahilci ne mutum ya tsoma baki cikin abin da baya cikin takhasus dinsa shari'ar musulunci takassus ne specialization ne in ka karanta sai ka sa baki in ba karanta ba karka ce mutane komai ba shi halatta kana tallar ke a bakin titi ka je asibiti ka cewa likitoci ga yadda za a yi fiɗa ina jin bai halatta ba a shari'a bai halatta ba a hankali to haka ba ki halatta cikin abin da ya shafi shari'ar musulunci kai baka karance ta baka ce zaka sa baki akai ka'idan shari'ar musulunci ana yanke mutum hukuncin zina ne idan aka samu ɗaya daga cikin al'amurra guda uku an fahimta ko al'amari na farko al'itira mutum ya yi itirafi da kansa ya zo ya ce na yi zina kuma lafiyayye ne hankali hankalinsa da komai ya ce ya yi zina a nan ba a neman shaidu domin al'itirafu sayyidul adilla itiraf ya fi kowace shaida da za ta zo ta bada shaida karfi to kaga wannan da mace da namiji duk suna tarayya akan wannan in namiji ya zo ce yayi za a yi masa hukunci in mace ta zo ta ce za a yi mata hukunci na biyu shine shaidu guda hudu su tabbatar shaidu guda hudu su tabbatar sun ga wane yana zana da wanci kamar turmi da taɓarya ma'ana sun ga gaban shi cikin gabanta dole su ba da bayanin haka idan guda uku suka ce mun gan shi yana yi kamar turmi da tabarya na hudu ya ce ni kan da na zo na gansa tsirara sun tashi to ba za a yi masa hukunci ba ka'idar shari'a musulunci kenan abin da ya faru kenan lokacin umar dan khattab da waɗansu suka tuhumci al-mughira ibnu shu'ba cewa yayi zina shaidu uku suka zo suka shaida lalle sun gani da aka kirawo na hudu umar dan khattab ya ce ka gani yace laqad laqad ra'aytu majlisan qabihan yace na dai ga wuri da bai dace a kalla ba ma'ana ya gansu a tsirara ya gansu sun keɓanta a wurin da su kadai kuma a halin da a iya tuhumar su amma dai bai gani kamar turmi da tabarya ba umar dan khattab ya ce waɗancan guda uku duk a kawo sai musu bulala 80 80 haka faru hadisi ne ingantacce to kaga idan an samu shi guda hudu sai a tabbatar da mutum idan ba samu shi guda hudu ba babu yadda za a yi to wannan tabbatar da shaidu guda hudu haka abin yake ga mace ko namiji duk wanda aka tabbatarwa za a yi masa hukunci abu na uku shine idan aka mace da ciki to kaga shi kuma namiji ciki baya bayyana gare shi amma ita mace ciki na bayyana gare ta da an ga mace da ciki kuma ba ta da miji to sai a bincike ta ya aka yi kika samu ciki idan ta kasa yin bayani kawai za a jefe ta ne amma idan ta tabbatar kama da aka yi da karfin tsiya aka yi min fyaɗe kuma aka yi bincike aka gano alamun haka ɗin ta tare da ita shikenan kaga ba za a yi mata haddi ba tunda fyaɗe aka yi mata tilas aka yi mata amma idan ta tabbatar zina aka yi da ita ta samu ciki ba fyaɗe ba ne ba ba roma da waye ya zina da ita ita kan saboda cikin ta ciki shine kwakwarar shaidar ita mazinaciya ce da haka hukuncinta shine jefewa in ta taɓa yin aure in ba ta taɓa yin aure ba a yi mata bulala idan ta ce wane ne ya yi da ni sai a ce me yi shaidun ki gudu cewa wane yi zina da ke dan mu al'aslu game da wane shine huwa bari al'aslu fil insani bari'un hatta tasbuta idanatuhu har sai in akwai kokwaran abin da zai nuna mana ya yi zina aka kira shi kayi ce ni ban yi ba ta take mu to ke kawo shaidu guda hudu babu shaidu guda hudu yanzu kenan za a yi mata haddi na kazafi bulala tamanin sannan kuma a jefe ta idan ka ce dan me sai mu ce baiwar ka ce ko baiwar wanda ya bada hukuncin ce kawai dan mutum ya zo ya karanta lo sai zo ya ce wai dan me ba haka bane ba sakin layi sakin layi ka karanta aya Allah kuma ya tabbatar a cikin Qur'ani kai kuma ka kawo sakin layin ka ce za ka yi mu'arada da shi da abin da Allah ya ce kai da Allah wane ne mai bayin bawan nashi ne kuma yace ga yadda za a yi masa da kansa kai kuma asuwa wai kare da gudun layya me ya kawo kai kuma bai warkace ko me naka a ciki amma sai wani ya fito da sunan yancin dan adam mutum ya rubuce rubuce a jarida ya faɗi batutuwan banza ya samu damar da zai soki shari'ar musulunci ya soki gwamnonin da suke kokarin aiwatar da shari'ar musulunci ha kawai dan turawa sun hore masa kunne yancin dan adam dan adam nawa aka shi a kan Lagos da Shagamu ina masu neman yancin dan adam suke dan adam nawa aka kashe a tafawa kwalewa dan adam nawa aka kashe a zangon kataf a zangon kataf dan adam nawa aka kashe a rikicin kafancin na ɗaya da na biyu dan adam nawa aka kashe a ina a ina duk ina masu neman yancin dan adam amma da an yi magana musulunci kowa sai fito wai shi ma dan neman yancin dan adam ne ya samu wani tsumma ya daure wuyansa da shi kawai ya fito ga barde na nemo wa dan adam yancin sa da haka nake jan hankalin dukkan mutumin da yake son ya tsira da imanin sa ya daina sukan shari'a musulunci in bai santa ba idan an yi hukunci da ya daure masa kai ya je nemi malaman shari'a da suka san shari'a musulunci a garin sa sai masa bayani kuma in zaka yi wa malami fatawa abu guda biyu ake bukata lalle ka gamsu da ilimin sa na biyu tsoron Allah sa don komai ilimin malami in ba da tsoron Allah zai baka fatawa irin yadda ransa yake so ko kuma yadda ga kai kana so ha kuma duk takawar malami in ba da ilimi kuma zai yi kwaba kenan a cikin fatawarsa ba bai halatta ma a tambaye shi ba amma duk mutumin da yake da ilimi da tsoron Allah shi zaka tambaya to sai ya faɗa maka sannan sai kai magana cikin zai da abin da ka dama bayan ka riga ka samu gamsuwa cewa ga inda gaskiya take sai ka ɗauka sai ka je kai ta yi amma haka kawai sai mutum ya taso to ita an kama ta an ce a jefe ta to shi kuma fa har abin na uh, VOA wai shikenan ita matar za a jefe ta shi kuma wanda ake zargin an sake shi ya yi tafiyarsa eh yan jarida ya yi tafiyarsa Allah fahimtar da mu wato abubuwa ne imam uh, ibn hajar al-asqalani ce man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib dukkan wanda zai yi fatawa cikin abin yayi magana cikin abin da ba su specialization din sa ba to zai kawo abun mamaki a duniya duk abin da ba fannin ka bane ba ba kwas din ka bane ba ka ce zaka tsoma baki a ciki sai a yi taimaka dariya daga nesa kai baka sani ba kana ta shirme ana ta dariya sai kuma ƙara shirme kake yi kuma kuma da sunan ilimi da sunan kai intellectual ne to wani irin intellectuality ne kai kun kake da shi irin wannan na shirme to Allah gara da mu fahimtar da mu me Allah ce a farkon suratul waqi'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطبة واسعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وبنجلتي إذا وقعت الواقعة إذا ما يأوكوا تأوكوا الواقعة عبد الله بن عباس سنة لدقتك سنة ينكيامة أكن تيمة واقعة أكن تيمة الحاقة أكن تيمة القارئة أكن تيمة الطامة الكبرى أكن تيمة الصاخة أكن تيمة يوم الآظفة أكن تيمة يوم التغابن dukkaninsu sunaye ne wanda sun zo a cikin waɗansu ayoyi cikin ayoyin alkur'ani mai girma a kiyama kenan idan mai aukuwa ta auku laysa atiha kaziba game da faruwar ta babu ƙarya a ciki lafazin kaziba sukan ce duk da yake sigarsa ta ismul fa'il ce amma ana nufin masdar don a larabci akan kawo ismul fa'il ko a kawo ismul maf'ul amma ana nufin masdari alkaziba bi ma'ana alkazibu li waqatiha kadhibun babu ƙarya game da faruwa ta tabbas za ta faru kamar yadda Allah ce la tasma'u fiha laghiya fiha aynun jariya ay la tasma'u fiha laghwan wato baka jin laghu a ciki domin laghiya ai ismul fa'il ne ina fata an fahimta wannan zance na ɗaya kenan zance na biyu suka ce kaziba din nan na'at ne man'ut din an shafe shi laysa liwaqatiha nafsun kazibatun game da faruwar tashin kiyama ba wata rai da za ta karyata wannan a ranar tashin kiyama kenan domin da mummunai da kafirai za su yi ittifaki wajen cewa kiyama gaske ce bayan ko da a nan gidan duniya mummunai sun yarda kafirai sun kiyarta amma da kansu sai za su yi rabbana abasarna wa sami'na farji'na na amal salihan inna muqinun ya ubangiji lalle mun gani mun ji mun gani abinda manzanni suka faɗa gaske ne kiyama din tabbas ce da haka amma yadda mu duniya dan mu gyara aikin mu da haka Allah ce asmi bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin imamakin jin su imamakin ganin su ranar tashin kiyama su kafare za su zanto sun fi kowa ji sun fi kowa gani sun fi kowa fahimtar gaskiyar abin da manzon Allah ya faɗa shine laysa liwaqatiha kaziba wato babu wata rai da ta isa ta ta kiyama bayan kiyamar ta faru khafidatun rafi'a ita kiyama khafidatun mai kaskantar da waɗansu ce sannan kuma rafi'atun mai ɗaukaka waɗansu ce wato za ta kaskantar da kafirai da munafikai innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kuma za ta ɗaukaka darajar mummunai wato auliya'ullahi kenan wa man yatihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula ulaika fi darakat wa haula'i fi darajat ka khasratur rafi'a ta ɗaukaka waɗancan ta kaskantar da waɗancan kiyama kina maza Allah ce rubba kasiyatin fid dunya ariyatun kiyama qiyama yaso da dama cikin mai ado da kayan ado da sutura mai tsada a nan gidan duniya zata tashi ranar tashin kiyama tsirara ka khasratur rafi'a kenan wanda ake ganin maghmur ba wanda ya san shi a nan gurin sai ya zanto shi aka sani a can wanda ake ganin a nan shi aka sani sai ya zanto a can ba a san shi ba ya bace cikin rububin kiyama kaskantacce walakantacce dan bai ba Allah ba shine khasadatur rafi'a idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza kasa mutukar girgizawar ta rujjat mabalil majhul ne asalin fi'ilin rajja an gane ko wato ar wanda shine mazarin kalmar yana nufin at-tahrik bi shidda girgiza abu da karfi idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza kasa matukar girgizawarta wa bussatil jibalu bassa kuma aka nike duwatsu matukar nike su wato suka zama gari wa yiratil jibalu fakanat saraba wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab idan haka ta faru fakanat su duwatsun suka kasance haba'an ƙura bassa wadda take ɗaiɗaituwa wadda iska ke ɗaukanta ko ina ya ga dama wa kuntum azwajan salasa a wannan lokacin za ku kasance nau'ikan mutane guda uku azwajan bi ma'ana anwa wa asna ku mutanen duniya gaba ɗayan ku za ku kasance nau'i uku to menene wannan nau'i uku din ga su aya za ta bayani فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون Ubangiji ce fa ashabul maimana to a wannan lokacin za a sami ma'abuta hannun dama allazina yu'khadhu bihim zata yamin wadanda za a yi dama da su kenan ko kuma allazina yu'tawna kutubuhum bi aymanihim wadanda za a ba su littafan ta hanyar hannun dama an gane ko ma ashabul maimana to suwa ko ma'abuta dama an kawo wannan alamar tambaya don girmama al'amarinsu wai suwa ne ne kuma abuta dama lalle waɗannan za su rabauta za su dace wa ashabul mash'ama da kuma abuta hannun hagu allazina yu'khadhu bihim zata shimal kina waɗanda za a yi hagu da su ko kuma allazina yu'tawna kutubuhum bi shama'ilihim waɗanda za a ba su takaddun a hannun hagu din su Allah ce ba ashabul mash'ama su wane ne kuma abuta hannun hagu yaya za a gaskancin su ya za ga wahalar da za su samu kansu a ciki sannan kashi na uku wasabiquna sabiquna to anan gurin malamai sun yi sabani waɗanda suka ce as-sabiquna da waɗanda suka yi rige suka riga as-sabiquna waɗannan dai da suka riga wato as-sabiquna na farko mubtada kenan as-sabiquna na biyu taukidinsa ne ula'ikal ne shine khabar din ina fatan kun fahimta wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabuna waɗanda suka riga din nan waɗannan dai da suka riga din ulaika almuqarrabuna waɗannan su ne makusanta a wurin Allah su ne ababen kusantawa wajen rahmar ubangiji ranar tashin kiyama waɗansu suka ce a'a as-sabiquna na farko mubtada ne as na biyu shine khabar ɗinsa as-sabiquna as-sabiquna bi ma'ana as-sabiquna huna fi dunya bil imani wal a'malu salihah hum as-sabiquna yawm al-qiyamati fi dukhul al-janna waɗanda suka riga sauran a nan gidan duniya wajen imani wajen aiki nagari, to su ne za su riga sauran a gobe kiyama wajen shiga aljanna kaga duk da ka fassara ayar ta yi ula'ikal muqarrabun waɗannan su ne ababen kusantarwa zuwa ga rahamar ubangiji to a nan gurin kamar an baka kanun labaran ne an faɗa maka bayanin mutane iri uku ne akwai ashabul maimana waɗanda za a ba takardu a hannun dama akwai ashabul mash'ama waɗanda za a ba a hagu akwai sabi sabiquna sun fi karfin a ba su takardu kawai ku zo ku wuce ku shiga aljanna sabi sabiquna yanzu an baka adunkule to kuma za a yi bayanin filla filla sai a fara ɗaukan su ɗai ɗai kuma sai a faɗa maka sakamakon kowa a gobe kiyama din sai Allah ta جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين da aka ce ula'ikal muqarrabuna waɗannan su ne ababen kusantawa ga rahamar ubangiji fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima sullatun min al-awwalin as-sulla wato jama'a ne masu yawa min al na cikin mutanen farko wa kalilun. amma yan kaɗan ne min al na cikin mutanen ƙarshe. wato waɗanda za su samu aji na asabi sabiquna as-sabiquna suna da yawa a cikin mutanen farko amma yan kaɗan ne a cikin mutanen ƙarshe. an gane ko shine sullatu min al wa kalilun min al-akhirin to anan malamai suka yi sabani me ake nufi da al me ake nufi da wato al-akhirin waɗansu suka ce sullatun min al-awwalin abinda ake nufi da al-awwalin al'ummomi da suka wuce tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan al'ummomi in ka haɗa su zuka as-sabiquna as-sabiquna din da ke cikin su sun fi as-sabiquna as-sabiquna din da ke cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka da aka ce sullatun min al-awwalin su as-sabiquna sabiqun suna da yawa a cikin mutan farko ma'ana a zamanin annabawan farko a zamanin dukkan annabawa kafin zuwan manzo Allah sallallahu amma wa qalilun min al-akhirin su yan kadan ne a cikin al'ummar karshe ita ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina fatan kun fahimta wannan zance na farko kenan zance na biyu cikin zantukan malamai suka ce sullatun min al-awwalin da kalilun min al-akhirin dukkan su ya shafi al'ummar annabi Muhammad ana nufin as-sabiquna as-sabiquna a lokacin sahabbai lokacin manzon Allah da sahabbai suna da yawa kwarai da gaske amma as-sabiquna as-sabiquna a lokacin da ya biyo bayan sahabbai yan kadan ne za dai a samu ashabul maimuna da yawa amma dai as-sabiquna as-sabiquna a lokacin sahabbai sun fi lokacin da ba sahabbai yawa waɗansu suka ce ba wai lokacin sahabbai ba kadai a'a al-qurunus salasa al-mufaddala waɗannan karni guda uku da manzan Allah ce khairun nasu karni summa sun yalunahum na allazina yalunahum wato ajin sahabbai ajin tabi'ai ajin tabi'u tabi'ina wato as-sabiquna sabiquna cikin wannan ajujuwa guda uku sun fi yawa sama da adadin as-sabiquna a al'ummar da suka biyo bayan wannan zamanin ina fata an fahimta to cikin waɗannan maganganu guda biyu wacce tafi ƙarfi ta farkon ko ta biyu da yawan ku kun ce ta biyu ce tafi karfi a gaskiyar labari ta farko ce tafi karfi saboda me da ubangiji ta ala ce idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khasiratan rafi'a iza har zuwa cewa wa kuntum azwajan salasa kuntum din nan da al'ummar annabi Muhammad kadai ake ko kuma da al'ummar duniya gaba daya al'ummar duniya gaba daya kuntum za ku kasance azwajan salasa nau'i uku to ga anan gurin lalle sulutu min al-awwalin zanto min awail umum kenan qalilun min al-akhirin yani min awakhir al umum mu ko mu ne da karfi ina fata an fahimta saboda idan an hada al'ummomin da suka wuce gaba daya aka hada da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da mu muka fi yawa idan za a yi takarar yawa mu da al'ummomi ɗaiɗaikun su amma in an ka hada su duka to kuma sun fi mu yawa ina fata an fahimta to wannan dai cewa da al'ummar duniya ake gaba daya cewa a cikin wannan zancen shine zancen da ya fi karfi ma'ana sallatun min al-awwalin ana nufin al'ummomin farko qalilun min al-akhirin ana nufin as-sabiquna sabiquna cikin mabiya manzo sallallahu alaihi wasallam kadan ne duk da cewa kila in an dauki al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta annabi Musa aka ce ayi gwari wata al'umma ce ta fi yawan as-sabiquna sabiquna mu ne zamu fi haka in an dauke ma an hada da al'ummar annabi Shu'aib ko annabi Salihu ko dukkan wani annabi tamu din za ta fi amma idan an hada su su duka yawan asabiquna sabiquna da ke cikin su su duka da yawan da ke cikin al'umma ita kadai to nasu zai tunami yawa ina fatan kun fahimta wato kaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wato lalle ba karamar al'umma ce mai daraja mai kima ba ta yadda ta fi karfin hada ta takara da wata al'umma sai an hada da duka <laughs> sai an yi taron dangi to wannan ko falalar ta samu ne saboda falalar shi kanshi manzon Allah din sallallahu alaihi da kuma falalar shi kansa alqur'ani da aka saukar mana raban mu ne fi tsoka wajen annabawa raban mu ne fi tsoka wajen littattafai ba annabin da yafi namu ba littafin da yafi namu والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين menene sakamakon su bayan kasancewar su makusanta bayan kasancewar kaza da me da menene ni'imomin su ga sunan Allah zai zana ala surin mawduna متكئين alayha mutaqabil يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبانيق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون da sakamakon su nan ala sururin mauduna suna kan waɗansu gadaje mauduna wanda aka saƙa su da wato ainihin azurfa da zinariya sakar da aka yi wa gadajen wato gadaje ne da aka saka su ko aka ƙera su wato ainihin da zinariya shine mauduna muttaki'ina alaiha mutaqabilin suna masu kishin gida akan wannan gadaje mutakabili suna masu fuskantar juna zama na kai ga kana fuskantar ta ni ina fuskantar ka don mu ni'imtu da ganin juna da tattaunawa da jewa juna ni'imar da muke ciki Allah sa mu cikin su tsufa alaihim mulidanun mukhalladun waɗansu yara ababen dawomarwa ya tsufa alaihim suna kai kawo a kansu abinda ake nufi da wulidan yara kalana wanda ba su kai balaga ba mukhalladuna ababen dawomarwa bi ma'ana ba za su tsufa ba sannan ba za su canja ba suna nan a cikin yarinta su koyaushe yara ne yan kanana saboda ɗanka lokacin da yake ɗan shekara biyar shida bakwai ya fi daɗin kai kawo a cikin gida mai koman kaza yinan yinan da zaran ya girma ɗan shekara ashirin ashirin da biyar sai ya kai ma baka son shigo wasu gida koyaushe dan zai hana ka sakewa to shi yasa za su zanto mukhalladuna ababan ni'imta za a dawwamar da su a haka an gane ko ya tsofa alaihim wulidanu mukhalladuna da me suke kewayawa gare su bi akwabin da waɗansu kofuna wa abarika da butoci akwab jam'i na kalmar kub abariq jam'i na kalmar ibrik idan an ce ibrik wata kamar doguwar buta haka wadda take da dogon wuya wanda ake zuba abin sha a ciki sawa'un abin shan nan mai zafi ne ko kuma mai zaki ne ko mai menene da yadda ake sha'awa kamar dai ka ce jog haka wato shine ibrik kenan kamar irin butar shayi ko kuma dukkan wani abu mai tsawo mai dogon wuya da ake zuba abin sha a ciki shine ibrik bi akawabin suna kai kawo bi akawabin wa barik wa ka'asin da ko manyan manyan kofuna cike da abin sha min ma'iyin waɗanda suke wato ainihin da abin sha a cikinsu mun lafazin kalmar a ka'as ita kadai tana nufin kofin da yake akwai abin sha a ciki amma yanzu ba mu san komai ne ba da aka ce min ma'iyin sai muka fahimci cewa abin shan da ke cike din giya ce irin ta lahira don ita ce ma'iyin a nan gurin hujjar cewa ma'iyin ita ake nufi Faɗin Allah da ke aya gaba la yusaddauna anha wa la yunzifun la yusaddauna anha irin giyar da ba za ta sa su rinka yin ciwon kai ba in sun sha wa la yunzifun sannan ba za su rinka wato sambatu ba an nazfu a larabci shine alhazayan sambatu mutum ya rinka maganar da bai san me yake faɗa ba asan dan giya idan ya bugu sai ya faɗi komai idan ya ga dama ce shine sarkin garin ne? in ya ga dama ce shine gwamnan garin ne? in ya ga dama ya ce duk ya mayar da mutanen garin nan talakawan ka ne bayi gare ka kaga sambatu kenan ya shirme to su waɗanda suke cikin gidan aljanna yadda za su sha ba ta sa su hajijiya ko ciwon kai an gane ko wanda shine as-suda la yusaddauna anha wala yunzifun sannan ba ta sa su magagi ko buguwa ko alama ba a buguwa da ita wa fakihatin kuma ga kayan marmari mimma ya takhayyarun cikin irin abin da suka zaɓa suka ce a kawo musu wa lahmi sannan za a ba su wato ainihin nama na tsuntsu mimma ya shtahun cikin irin wanda suke sha'awa a dangin tsuntsaye din domin duk a cikin nama nama tsuntsaye ya fi kowanne lafiya baya ɗauke da cuta dabba duk lokacin da ta zama karama duk lokacin da naman ta fi kima duk lokacin da ta zama babba duk lokacin da naman ta fi shiga cikin haɗari shi yasa an haɗa da naman raƙuma da na shanu zaka ga na shanu ya fi kima da naman tumaki da awaki idan aka hada da na shanu kuma na tumaki da awaki ya fi kima to aka shigo dangin kaji da dangin dukkan tsuntsaye masu fuka-fuki kuma naman su ya fi waɗancan kyau ko da a lafiyar jikin dan adam shi yasa ba a goranta wa mutum naman shanu ko naman raƙumi ko naman bunsuru a gidan aljanna ba a lahami tayir naman tsuntsu min ma yashtahun cikin irin abin da suke sha'awa akwai hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq ya tambaye manzon Allah wannan tsuntsu wani irin tsuntsu ne manzon Allah ce ai wani tsuntsu ne wanda yake dan tsaka tsakiya wajen girma yace ka taba ganin tozan rakumi ai kun san tozan rakumi irin tudun nan na gadan bayan sai yace to girman sa kamar haka yake tsaka tsakiya bai girma da yawa ba sannan ko bai zama dan kankani ba yace sannan abin da ya ci ya koshi shine ƴaƴan itace da furanni da ke cikin gidan aljanna ce to wannan shine yace to Allah samu a ciki yace ai karkai wata wata kana ciki manzo Allah ce sayyidina Abubakar ce karkai wani wata kana cikin wanda za su ci zaka cika more manzo Allah ya alkawartawa a sayyidina Abubakar wala mi tsairi min ma yi kenan sai wa hurun ko hurun in ka amsalin lu'lu'il makin جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وبنجد تي وحور العين كما ذا أباس حور العين wanda su ta riga ta gabata a jiya ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce su lu'lu'u ne wanda yake cikin kwamsansa yana cikin ma'adaninsa ba riga an fito da shi ba ma'ana babu wata kula ta tare da shi mata ne wanda suka yi mutuka wajen kyau da farin jiki da dukkan abin da zai motsa sha'awar ɗa namiji sun tattara jikinsu ka amsalin lu'lu'il maknun sai Allah ce jaza'an wannan sakamako ne bima ya ya'malun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa su yan aljanna din la yasma'una fiha laghwan a cikin aljanna ba za su ji dukkan wani lagau ba lagau kuma a larabci shine dukkan zance marar amfani wanda shi ba zikiri bane ko ba wani amfani na duniya ka kulla da shi ba sambatu da shirme shine lagau a cikin aljanna babu wannan wala ta'asiman sannan ba za su ji magana ta sabawa ubangiji ba babu magana ta kunshi zunubi cikin aljanna illa qilan salaman salama kadai dai abin da suke ji shine salaman salama ko dai su gayar da junansu da sallama wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin ko ko mala'iku su rinka gayar da su eh, da sallama wal mala'ikatu dukhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar wato shine salaman salama din yusallimu ba'dhum ba'dha ko kuma tusallimu alaihim almalaikatu bizalika wato suna ga yadda junan su da sallama ko mala'iku ne masa sallama shine la illa qilan salaman salama to wannan shine sakamakon waɗanda ake kira as-sabiquna sabiquna wanda a ciki annabawa suna ciki manya-manyan salihai suna ciki to ko da su a tsakanin su so as-sabiquna sabiquna waɗansu sun fi su domin wanda ya shiga daga cikin wannan al'umma ya dace cikin ajin as-sabiquna sabiquna ai matsayin da za a bashi baya daidai da matsayin da za a ba sauran annabawa da matsayin annaba ya fi nashi nesa ba kusa ba ko da su annabawa kuma matsayin da ulul azumi minar rusul suke da shi an fahimta ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa wannan guda biyar din matsayin da suke da shi ya tsara na sauran ko da cikin biyar din matsayin manzon Allah ya wuce na sauran tunda shi yana cikin wasila wasila kuma yace manzilatun fil janna wani gida ne na karshe a cikin aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa gida ne da aka yi dan mutum daya in ji manzo Allah yace ina fatan in zama ni ne mai shi ya san shi ne mai shi amma yake wannan kalmar dan saboda tawadu da kaskantar da kai sallallahu alaihi wasallam to kaga matsayi matsayi na mutane kenan don lokacin da manzo Allah yake bayanin cewa waɗansu 'yan aljanna idan sun tashi ganin wanda suke cikin firdausi za su hango benan yadda kuke hango tauraro a can cikin sararin sama ka gani san da yawa sai sahabbai suka ce to waɗannan da suke cikin wancan matsayin da ake hangowa kamar tauraro annabawa kenan yace wallahi ba wai annabawa ne ba kadai akwai rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin waɗansu mazajen da sun yi imani da Allah sun gaskata manzanni su ma suna wannan wajen daga nan gashi waɗansu suna ganin su can kamar da kake hango tauraro da kyar a can sama kalkaukabi durri fil ghadir haka manzon Allah ya bayyana cikin hadisin bukhari to kaga ashe aljanna tana bukatan ayyuka mutane ya tafadaluna bi hasabi ma ladaihim min al-iman wal amal salih za a samu fifiko ne tsakanin wani da wane ko tsakanin wance da wane gwargwadon yadda wane ya fi imani ya fi takawa ba gwargwadon yadda wane ya fi dangantaka ba ba a maganar waye dangantaka ranar tashin kyawa ba dangantaka fala an sabu bainahum yawma izin wala yatasaalun ba wata dangantaka wane ne ya fi imani da aiki na gari to sai kuma sakamako na ashabul yamin sai ta mi ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdud wa fanhin mawdud wa windin mamdud wa ma'in masqub وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة Ubangiji ce wa ashabul yamin sai kuma sakamakon ashabul yamini waɗanda za a basu takarda a hannun dama ma ashabul yamin menene labarin kuma waɗanda za a ba su takarda a hannun dama ma'ana yi mamakin al'amarinsu da karamci da Allah zai musu gobe kiyama ga sakamakon su kuma fi sidirin makhdud fi sidirin suna cikin itace na bagaruwa makhdud amma wadda take dakusasshiya an dakushe ta bata da kaya wani sahabi ya ce su da dama muka amfana da mutanen ƙauye da suke zuwa wajen manzan Allah suke masa tambaya saboda su in suka zo abin da muke jin nauyi mu tambaye manzan Allah su ba ruwan su. wani balarabe ne ya taso daga su ya hayo raƙumin sai ya zo sa manzon Allah a Madina yace aljanna komai aka faɗa ya bani sha'awa a ciki amma komai ya kawo sidir sai kawo bagaruwa wadda tana da kaya a jikinta sai maza Allah ce ba karanta ayar sosai ba sidirin makhdud bagaruwa ce amma wadda an dakushe kayarta duk inda ya kamata kaya ta fito ɗai itace ne zai fito mai daɗin ci a ciki wato ba irin taku bace ta duniya ce to to to to to haka ne sahabin da rota ji sai ce su da dama muna karuwa da su mu ba za mu iya irin wannan tambayar ta kora ba haka amma su ba ruwansu da sun zo kai tsaye za su faɗa manzo Allah kuma ya ba su amsa sallallahu alaihi wasallam sidrin maqdud wa talhin mangdud talh suna masa fassara daban-daban waɗansu fassara talh shine wato dodo wanda yake kunsar ɗayan itace da yawa yanzu idan ka ɗauki ayaba idan ka rike sanda guda ba sai ka takunshi ya yaya da yawa ba to wannan shine talhin mangdud wato wanda yake cike da yayan itace din wani kan wani wani kan wani wadanda suka fassara talh cewa shine dan itace na ayaba manzudin wanda yake wani kan wani wato a hadar juna gashi kuma sun nuna irin ta can ta lahira ba ta nan duniya ba wa zillin mamdud da inuwa wadda take mai kakkiya abinda ake nufi da inuwa mai kakkiya wadda ba ta yankewa ukuluha da'imun wa zilluha ba ma'ana wa zilluha ma kazalika da'imun wa nudkhiluhum zillan zalila maza Allah ce a cikin bishiya ɗaya ta aljanna akwai bishiyar da yasirur rakibu fiha masiratu 500 am mahayin doki idan ya saki ingarman dokinsa zai tafiya ta kusan shekara 500 a cikin inuwar ta bai fice ba ɗaya kenan ba bishiya ɗaya kaga zillin mamdud kenan wa ma'in maskub da ruwa mai yawan gudana shine maskub alma'ul jari wato koramu kenan da ake faɗa anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min laban ila akhirih wato ruwa mai gudana kenan wa fakihatin kasira da 'ya'yan itace masu ɗimbin yawa kayan marmari masu ɗimbin yawa la maqtu'atin ba sa yankewa a ce yanzu kakar su ta wuce an shiga ranun su wala mamnu'a sannan ba a hana mutum in yana so kaga sabanin dan itacen duniya duk yadda kake son mangoro idan kakar su ta wuce sai ba za ka samu ba duk yadda kake son abarba ko gwanda idan ba kakar su ta zo ba za ka samu ba wani lokacin duk yadda kake so ko da lokacin kakarsa ne in ba ka da kuɗin saye sai dai ka gani akan titi ba yadda ka iya kaga ya zama mamnu'u kenan bin nisbati laka to amma na gidan aljanna ba haka bane la maqtu'atin ba su yankewa waya ce kakar abin ya wuce wala mamnu'a sannan ba a hana mutum duk lokacin da mutum ya so samu wato ainihin zai samu to kaga anan gurin zaka ga sakamako ya sha bamban tsakanin as-sabiqun da sabiqun da ashabul maimana a can an ce fakihatin mimma yatakhayyarun yayin itacen kayan marmarin irin wanda suka zaba anan sai aka ce wa hatin kasira kayan marmari masu yawa amma ba ce min ma ya na ba dan a bambanta maka ajujuwan guda biyu an fahimta ko sai kuma Allah ce mai وفرش مرفوعة إنا Wajen إن شاء abin عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ممتاز وبنجد فرش مرفوعة وفرش مرفوعة دكما شنفدو مرفوعة أبا بن أوكاكاوا kasan shimfiɗa tana kima in tana da tudu sama da ce ba ta da tudu marfo marfu'a kenan inna an sha'ana hunna lalle mun kera halittar matan gidan aljanna in sha'an matukar kera halittar su faja'alna hunna sai muka sanya su su zanto abkaran dukkanin su budurwai ne yan mata uruban masu matukar so ga mazajen su atraban kuma tsaran juna suke wata bata girma wata ba li ashabil yamin an tanade su domin ashabul yamini to su ashabul yamin din nan sullatun min al-awwalin ne daga cikin al'ummar farko wa sullatun min al-akhirin ne daga cikin al'ummar karshe wato annabawan da za a samu ashabul yamin da yawa a sannan kuma a na karshe cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu za a samu ashabul yamin da yawa ne sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin malamai sun yi sabani dangane da furushin marfu'a waɗansu fassara furush da cewa shimfiɗa marfu'a ababen ɗaukakawa waɗansu suka fassara furush suka ce mata ake nufi kenan da mataye na gidan aljanna da za a baiwa kowa mace biyu wadda idan ta sanya tufafi na ado duk irin tufafin da ta sa baya hana wato tufafi ne mai shara-shara baya hana ka korinta baya hana ka ga hatta bargon da ke cikin korinta kamar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dan ba a sa tufafi masu nauyi sai ana cikin wahala <laughs> kuma gaba lokacin sanyi za a sa tufafi masu nauyi amma idan ana cikin kasaita ana cikin hutu za a sa tufafi ne mai share share kenan to su ne tufafin gidan aljanna ba masu nauyi ba ne ba an fahimta ko to waɗansu suka fassara kursi da cewa ana nufin mataye na gidan aljanna da za a biyo su yan aljanna suka ce domin a larabci so da dama larabci sukan ce alfirash suna nufin mace furus ya zama mata kenan suka ce babbar hujja inna an sha'ana hunna lalle mu mun kera halittar su to suwa tunda ambatan mata bai gabata ba a nan kusa in ba furush ba sannan suka ce me amfanin shimfiɗa in ba kowa a kai shimfiɗa a dakin goro me amfanin ta ita kuwa <laughs> ba ta da amfani an fahimta ko to amma an sha'ana hunna wato kaga lamiri ne da ke koma zuwa ga su mata kenan ma'ana lallai ko da waɗanda suka fassara shimfiɗa suka ce ba ana nufin shimfiɗa ya kadai ba shimfiɗa da kowa mata akan shimfiɗa don a adon shimfiɗa din kenan fada alnahunna abkaran abkar wato yan mata waɗanda ba zawaru ba kenan uruban atraba lafazin uruba wato ya zo da kira'a biyu akwai kira'an urban bi iskanin ra akwai uruba wato ainihin da zammin ra duka kowace kira'a ce ce kuma dukkaninsu ma'anarsa ɗaya da kalmar urba da uruba dukkaninsu jam'i ne na al'arub idan an ce al'arub malamai sun yi fassara daban-daban wajen fassara bai ce arub waɗanda suka ce matar da ta fi kowace kyau ita ce ake kira al'arub waɗanda suka ce bayan kasancewarta tana da kyau na halitta tana da kyau kuma na hali waɗansu malaman lugan suka ƙara da cewa ba a kiran mace da suna al'arub ko ta tara kowace irin sufa sai in ta kasance ta ƙware wajen tarairayar ɗa namiji duk yadda za ta ta kwantar masa da hankali ta iya amma wadda bata iya wannan ba ba gidajiya ba a ba ce ba to matan aljanna gaba ɗayan su uruban ne kuwa an gane ko uruban atraba li ashabil yamin an tanade su domin ashabul yamin to dukan waɗannan ababe da aka lissafa a nan da waɗansu wanda ba a nan ba dangi ne na ni'imomi masu tarin yawa a cikin aljanna wanda sun shafi maza sun shafi mata ana an ce yatufu alaihim wuldanu mukhalladun bi akwabin wa abarik ta an ce yatafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-ayun wa antum fiha khalidun wa tilka al-jannatu allati ursumuha ga can ainihin ya sharbu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin ila akhirih dukkan waɗannan ni'imomin da suka shafi maza suka shafi mata yadda idan namiji ya shiga zai ni'imci da wannan ita ma mace in ta shiga za ta ni'imci da wannan to su kuma mata gaba ɗaya na bani adam idan sun shiga gidan aljanna sun rabu su shiga gidan aljanna to su ne ake nufin da za a sake kera halittar su da Allah ce inna in sha'a na hunna in sha'a fasalin su na nan duniya bai dace da aljanna ba saboda haka sai an sake musu tsari <laughs> sai an sake musu sabon fasali an sha'a na hunna in sha'a shi yasa kamar da hadisi ya tabbata cikin al'adabul mufrad na Imam Bukhari da ma dan sanar da hadisi manzo Allah ya ga wata tsohuwa tana cewa annabi ya roka mata shiga aljanna sai ina tsohuwa ina shiga aljanna manzo Allah ya wuce ya tafi sa sai take ta kuka ta damu mutuka aka ce fa wata tsohuwar ba ta shiga uku ga tun tana kuka ta ji ka ce tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba yace ba wai ina nufin ba za ta shiga aljanna ba a'a ba a barin ta shiga haka da tsofanta duk aka kantare ga kwakwanya idan ta gamina ne baki ji Allah ce inna an sha'ana hunna in sha'a ba ma'ana sai an canja miki fasali an dawo da ke kaki kamar ke ma kina takara da hurul ina din haka za a mayar da ke har ma waɗansu malamai suka yi sabani kamar yadda imamu kurtubi ya kawo cikin tafsirinsa wai wacce ce ta fito a gobe kiyama horul ini ce ta fito ko mace ta gidan duniya wadda ta je ta ga aljanna Allah ya canja mata fasali za a rinka takarar kyau a tsakaninsu da juna to kin ga ashe ba mai da ke baya ba sannan kuma ko da idan a nan gurin kina da miji shi ma za a kera sabuwar halittarsa wato wannan ya tana mun wani abu na turfa wata wata ta rubuta takarda zuwa ga wani malamin mu a Kano take tambayar sa to mu ko mazajen mu haka za a bar su <laughs> haka za a bar mu da su waɗansu kaza kaza da su ta wata magana da isa zai ce abin ma har cin fuska <laughs> wato abin nufi duka da maza da mata kowanne za a sake tsara halittarsa kowanne za a sake tsara halittarsa kuma a cikin aljanna ba wadda ta kota ana nufin ba wanda ta fi wata shekaru za a mayar da mata tsare kun juna kun ga akwai bambancin shekaru ta za ga aka alfahari da juna to amma duk tsare kun juna ne gaba daya sannan idan kina da miji a nan gurin ke da shi kuka mutu bisa ga imani sawa'un tare ko ya riga ki ko kin riga shi a ranar tashin kiyama in kun shiga aljanna ke ce matarsa shine mijinki illa iyaka za a sake tsarin halittar sa wadda ta dace da aljanna ke ma a yi miki halittar da ta dace da aljanna idan kina da kin yi aure sama da daya ranar tashin kiyama kuma dukkan mazajen sun shiga aljanna kuma ke ma kin shiga aljanna to za a bayar da ke ne ga wanda shi ne mijinki na ƙarshe kika mutu ina fata an fahimta kuma na farko ba zai kishi ba ba damuwa cikin aljanna kafin a shiga duk hasada da ake a nan duniya ne da yi wa juna kallon hadarin kaji duk a nan duniya ne amma kafin a shiga bayan an ƙetare saratsi akwai ta kantara da za a tsaya a yi wa mutane kisasi har nan gudun duk nan za a yi mana kisasi tsakanin mu da juna wani a yau an zo karatu ya zo ya bai gani bai taka ka nan ka kwafi shi bai ce maka sannu ba kila kan wannan ka kule shi baka ce ka yafe ba har yau da gobe ta mantar da kai amma dai ba ta kai ka yafe ba shi ma wani ya yawa wani ba daidai ba wani ya faɗa wani bakar magana wani wajen jan wuta wani ya wani ya faɗa wani bakar magana wani kaza haka da za a yi ta abin nan to sai a zo sai a rama wa mutane ranar a wannan wurin kafin a shiga aljanna sai a rama wa mutane kai me kake dama cewa ne ya taka ranar a masallaci inda ya ce rama rama kai me naka ai da ya ja wuta shikenan ni kuma ya cire min wayata daga cikin tabar koda da aka ce shikenan rama ga kaza haka duk sai an yi wannan sai a cire duk damuwa da ke cikin zukatan mutane shine Allah ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil dukkan a kulli da ke cikin zuci sai a cire shi gaba ɗaya irin wanda ake da shi a nan duniya da hasada da wani takara da ni wane ne da ni matar wanta ce ai mijina mai kuɗi ne mijina mai sarauta ne mijina mai mukami ne wace ce wace ce duk za a cire komai sai a shiga aljanna ba mai jin haushin kowa da haka dan an ba da ke ga mijinki na karshe na farkon ba zai kishi ba uban ƴaƴanki ba zai damu ba dan shi ma yana da wata tangandake kuma tare da shi da haka ba zai damu ba ai mutum na damuwa ne in ya rasa abin da baya da wani a madadinsa to nan gurin damuwa take zuwa to a cikin aljanna duk babu wannan damuwar kowa za a sake tsarin halittarsa kamar da ubangiji ya bayani to idan aka ce kuma wata gashi ta karɓi rayuwarta babu aure ba ta taɓa yin aure ba har ta mutu kamar budurwa ce ko kuma tana zawarci har ta mutu in ta mutu har tana zawarci ma'ana in mijinta wancan da ya sake ta ya shiga aljanna ai kaga tana da abokin haɗi in ba ta taɓa yin aure ba har ta mutu to kuma ai aljanna can ma akwai su mazajen da a nan za a halicce su domin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari bare mun karanta shi inda kun sa lura cikin suratul qaf wato za a cika za a cika aljanna da mutane amma ta cika a zuba duk wanda ya kamata a zuba cikin wanda suka yi imani da aiki na gari amma ga sauran fulotai ga sauran gidaje ga sauran kaza kaza a cikin aljanna wanda babu abin nan sai ubangiji ya sake kera wata sabuwar halittar a shigar da su don kar a bar wani gida da ba kowa to kin ga irin nan ke ma zaki samu miji ba wani wanda zai zauna haka empty ba zawarci a cikin aljanna ba gorantaka cikin aljanna kowa zai samu abokin haɗi hum wa azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaki'un haka ubangiji ta'ala ya faɗa wato kowa akwai abokin haɗansa cikin aljanna to a takaice dai wannan shine abin da zai zama to kamar amsa da wata biyar Allah take cewa yaso da dama sai a ce maza za su yi kaza za su yi kaza kuma wai malamai idan sun zo maganar aljanna ba ruwan su da komai sai hurul ini hurul ini hurul ini to su mata ko me za su <laughs> su mata me za su samu mata mu nan tunda hurul ini dai maza ne daga nan za su moru da su eh, ita ko daga nan tana nan ina ruwanta da ta hurul ini ita shine tunaninta to ke ma za ki samu wani dai ba za mu ce masa hurul ini ba shi ma dai haka da yake za a halatta miki ji a cikin gidan wani kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa a nan gidan duniya babu shi yanzu sai a can za ki samu to kaga cikin aljanna babu damuwa kenan kowa na cikin farin ciki ubangiji ta Allah ya kai mu ciki to sai kuma ashabu shimal sai Allah ce mu ashabu shimal ma abun shimal في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما A isa Shimal, sai kowa ma'abota hannun hagu, Allah tsare mu. Ma'aikatan Shimal, menene labarin ma'abotan hannun hagu? Waɗanda za a ba su takarda a hannun hagu? Fi samumin wahamin, su kan suna cikin samum abinda ake nufi da samum wani iska mai tsananin zafi Allah zai allazi dukulu masamal dasdi wato babu wata kafa ba wata kofa a cikin gangan jikin dan adam ka sai iskan nan mai zafi ya shiga ta cikin ta ba wani wuri da gashi yake ko a ka ko a hamata ko a kaurinka ko a tsintsirarinka ko a ina ne sai wannan iskan ya zo ya kutsa ya shiga jiki dan ai maka azaba da shi samum kenan wa hamim tafasashen ruwa fi samumin suna cikin wata iska mai tsananin zafi wa hamim da tafasasshen ruwa wa zillin da wata irin inuwa min ya hamum ta hayaki akan ce ya hamum ala wazan ya fa'ul kenan wato hayaki ne baki kirin wanda ke kuma tsayawa a ƙarƙashin sama wahala ne shi ne za a ce da in wuta in taliku ila ma kuntum bihi tukazibun in taliku ila zillin zi salasi shu'ab wato ainihin wani irin wata irin inuwa ce wadda take da kusurwa guda uku ko da injiniyoyi suka ce duk inuwa mai kusurwa guda dukkan abin da aka yi shi gini mai kusurwa guda uku za ka samu baya bada inuwa sai dai in ya bada kusurwa angle guda hudu to shine zai iya baka inuwa ko sama da haka to da haka za a ce ku tafi ga wata inuwa can zi salasu shu'ab mai bangarori guda uku ko kusurwa guda uku sai sun tafi da nufin za su inuwatu saboda zafi da ya dame su sai kuma su tarla zalilin wala yuguni min lahab ai ba inuwa bace ba kuma wannan hayakin da ya baki tsammanin su zai kare su daga harshen wuta ba zai kare su ba shine ne yake wa zullin min yahmum labaridin kamar san la kenan nan kuma labaridin wala karim babu sauki babu babu sanyi karkashin wannan inuwa wala karim sannan babu wani hutu shine karim din kenan innahum kanu qabla zalika mutrafin jumla ta aliliya kenan kamar mai tambaya ya tambaya saboda me sai aka ce innahum dan su kanu qabla zalika sun kasance kafin wannan ranar mutrafina ababan ni'imtarwa ne an ni'imta su da mulki an ni'imta su da kuɗi amma ba su yi amfani da mulkin ta hanyar da ta dace ba ba su yi amfani da kuɗi ta hanyar da ta dace ba muna amin kenan su ne mutrafin malamai suka ce al-israf fil ghalib sababun li shaqawatil insan galibi in dai ni'ima ta yawa to mutum zai sha wahala kina kiyama a iya samun wani a nan ya more kuma a can ma ya more amma ba su da yawa cikin duk goma na mani imta a nan gurin da wuya ka samu ɗaya da zai haye manzan Allah ya faɗa cikin hadisin bukari al-muktiruna humul mukalluna waɗanda suke an ba su da yawa a nan gurin a can kuma su za a ba kaɗan yace illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda da aka ba shi da yawa din ya mika dama ya mika gaba ya mika hagu duk yana fitar da haƙƙin Allah a ciki zakka da taimako na gajiyayyu na makwabta na yan uwa na dangi na kusa na nesa yan uwansa suna kauye suna ganin ba su da alfarmar ganin sa sai dai a talabijin kawai wata rana sai su ga yaje da mota kawai ya ce musu ayyo ya zo ne ya zo yayi nan musu a nan kauyen ko ba kai musu komai ba su alfahari na ce sun yi hannu da kai dan anan gari kana cikin mala'u idan sun zo ganin ka ma wahala ne to kaga ba kowa ne ke yi irin wannan karfin halin ba don haka al ni'ima in an baiwa mutum to lallai ya taka tsantsan da ita in ba haka ba ita ce za ta sa mutum girman kai kalla inda insana la yatgha an ra'ahu gana. duk wanda ya taba aljihun shi akwai kuɗi ya tuna akawun ɗinsa ga waɗansu figas masu yawa to sai gana girman kai sai gana gani fi karfin suwa ne akwai abokananka da suka taso tare kila tare kuka yi primary tare kuka yi secondary tare kuka yi jami'a daga lokacin da mutum ya samu ni'ima ko ta mulki ko ta kaza kenan ya canja waɗansu abokanai yanzu da wuya ka samu wani dan majalisa da yake da tsofaffin abokanansa na da kafin ya zama dan majalisa ko chairman na local government da yake da abokanansa na da kafin ya zama chairman ko wani gwamna da yake da abokanansa na da kafin ya zama gwamna in dole sai mutum ya canja wani sabon set komai mutum canja yake ya canja makauta da tun yana cikin gari a gida wanda yake na yayo da damana yanzu ya koma GRA kaga ya canja makauta kenan ya canja abokanai ya canja mata waɗansu har mata suke canjawa to wannan ba komai ke kawo ba sai ni'ima amma wanda yake wayayye ta fuskar addini ni'ima ba ta kamautar da shi gashi da ni'ima amma yana bin Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sadar da zumuncinsa na yan uwansa na sa na abokanansa yana iyakacin yin sa to wannan wayayye kenan wanda zai more a nan kuma a can ma kuma ya more amma duk wanda ya bari ni'ima ta gigita shi to kaga zai hasara kenan yana kan tafi kenan da aljanna sa nan innahum kanu qabla zalika mutrafin sun kasance kafin haka so mutrafina ne ababan ni'imtarwa wa kanu yusirruna alal hinsul azim sun kasance suna zarcewa ba sa tuba suna zarcewa alal hins akan aiki na sabo al azim mai girma kamar shirka ko kafirce ma Allah wa kanu yaquluna kuma sun kasance suna cewa a idza mitna wa kunna turaban a yanzu idan muka mutu muka kasance kasa wa izaman muka zanto wato ainihin kasusuwa a inna lamab'uthun Shin yanzu kenan za a tayar da mu nan gaba zai iya yiwa a tayar da mu awa a ba'un al'awalun awa a ba'un al'awalun wani innal awwalina wal akhirin lama jinuuna illa yau yawmin ma'lum aw aba'un al-awwalun shin yanzu hadda mu ma na farko kakannin kakanninmu da suka dade da mutuwa su ma za a tayar da su sai Allah ce kul ce da su innal awwalina lalle na farkon wal akhirina da kuma na karshen la majmu'una wallahi za a tara su ila miqat yawmin ya zuwa ga wani wa'adi na wani yini wani lokaci sananne a wani yini ma'lum wanda yake sananne za a tara kowa da kowa wato kaga abin da ya jawo su har su faɗi wannan magana wadata ko mulki ko mukami shi ke sa sai mutum ya gama kiyamar za a tashe ta kowa in ma an tashe ta to kaza ne shi yasa hadisai suka zo da dama wanda suke kwantarwa da talakawa rai wanda irin wannan lokaci da ake ciki mai kuɗi na ƙara kuɗi talaka na ƙara talaucewa ya kamata a ringa karanta littawa talakawa su ibn al-qayyim a cikin littafin sa hadal arwah ila bilad al-afrah yayi babi na suwaye za su riga shiga aljanna bayan ya kawo manzanni da ya sai ce sai kuma talakawan mummune ya kawo hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisi cikin sahih muslim talakawa cikin mummunai za su shiga aljanna da shekara arba'in wani mai kudin yana can an tsare shi ana tambaye shi ya kai ka samu ya kai ka kashe su sun shiga da shekara arba'in shi kuma yana can farfajiyar kiyama haka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim waɗansu talakawan da suka rayu da wani attajirin sun yi imani sun yi aiki sun yi kaza sun san juna za su zo sai su wuce aljanna bayan sun zauna sun daɗe a cikin aljanna wani lokaci mai tsawo sun mamanta sai ga shi zo ah, ce ah yaya ne sai ce wallah sai yau na shigo a <laughs> ah, inda dai an shiga dai kamar da kyar na sha ya fi da kyar aka kama ni sai yau na <laughs> shigo me ya tsare ka ce wallah an tambaye ni kaza an tambaye ni kaza gumi da ya zuba a jikina ya isa shayar da raƙumi mai jin kishirwa gumi da yake kitowa daga jikinsa saboda tambayoyin kiyama wala abin ba wasa bane ba duk abin da muka samu mu an tambaye mu ya akai muka samu ya muka muka kashe wallahi mutane sun dauka duk wasa ake yau sawa'un jami'an gwamnati ne sawa'un yan siyasa ne sawa'un masu kuɗi ne sawa'un sarakuna ne duk gani suke wasa ake wannan abin komai sai an tambaye ka ya kai ka samu an ji ka samu ta hanya mai kyau ya kai ka kashe sai kuma an tambaya hanyar da ka kashe mai kyau ce ko mara kyau ce a lokacin kai dawa baka da shi tun ka riga ka wuce ka da shi kai dama to saboda haka lalle ne sai dan adam yayi taka tsantsan wajen me zai ci me zai sha me zai dinka gidan da zai zauna ya zanto komai hanya ce ta halal qarara babu wata kwana-kwana a cikin ta sai Allah ta mi لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين Ubangiji ji sun kum sannan kuma ku ayyuhar balon ya taron batattu almukazzibuna waɗanda suke ta tashin kiyama la'akiluna lalle za ku ci mai shajarin daga waɗansu daga wata itaciya min zakkum ta zakkum Allah ya bayyana ta inna ha shajaratun ta fi asalin jahiyam itaciya ce wadda take fitowa daga tsakiyar wuta tal'uha ka annahu ru'usu shayatin ya'yanta kai ka ce kan shedan ne dan munin su fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun sai sun ci daga cikin ta kuma sai sun cika cikin su shine la'akiluna min shajarin min zakum famali'una minha al-butun da ita ne wannan itaciyar za ku cika cikin ku gobe kiyama fa fasharibuna alaihi min al-hamim sannan za su sha alaihi kan abin da suka ci na itaciyar zakum min al-hamim za su sha tafasasshen ruwa kuma akai wanda ita kanta itaciyar cin dan itacen nata musiba ne gashi mummuna ba kin gani tunda an ce talo haka annahu ru'usu shayatin kamar kan shedan ba baka ce sannan kuma gashi za su ya tafashin ruwa akai fasharibu na shurbal him za su sha sha na raƙumin da ke da ciwon kishirwa alhim jam'i ne na kalmar al-ahyam kuma aljamalu allazi asabahu huyam wato alhuyamu a larabci cutar kishirwa wadda mutum ya ta sha baya koshi idan an ce al'ahayam raƙumin da ya kamu da irin wannan cutar idan ta mace ce raƙumin sai a ce haima'u jam'in sai a ce alhim wato rakuma masu yawa masu jin tsananin kishirwa shan da kafari za su yi wa tafasasshen ruwan kenan sha na dole suna kwankwadar shi duk da azabarsa saboda an tilasta musu sha kenan Allah ya tsare muke shine na shurbal him wata kira'an fasharibuna sharbal him bi fatih bi fatih shin kina to dama shi mazdarin ya halatta ka ce shariba ya yashrabu sharban ko shariba ya yashrabu shurban ko shirban duk wanda ka faɗa yayi a larabci amma dai kira'a ta tabbata da shurba ta tabbata da sharba na shurbal him ko sharbal him hadha nuzuluhum yawm ad ubangiji ce wannan ita ce garar da aka tanadar musu ga wannan yini ga wannan yini na sakamako ka'ida da an ce nuzul ana nufin abinci da ka tanadar wa bako dan karama shi dan kimanta shi da darajanta shi shine sai a ce nuzul to amma azaba da aka yi wa yan wuta an ce haza nuzuluhum wato dan saboda ya musu gatse da ya musu ba'a wannan ita ce garar da aka tanadar muku yawmaddin wato a ranar sakamako ita ce ranar tashin kiyama sallatin نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون bayanin da zai biyo baya har zuwa wani adadi na ayoyi bayani ne dangane da dalilai da ke nuna yiwuwar tashin kiyama ubangiji zai baje mana kolon dalilai waɗanda sun isa su gamsar da mutum cewa lalle kiyaman nan da gaske ne za ta tsaya Allah maɗaukake ce nahnu ku mu ne muka halicce ku ku mutane muka samar da ku daga babu falaula tusaddiqun dan me ba ku gaskatawa cikin abin da muka faɗa nahnu qadarna bainakum qaddarna bainakum al-mauta a wata qira'a qadarna bainakum al-mauta ina jin qira'ar ibnu kasir al-makki ko qadarna ko qaddarna ma'anarsa daya nahnu qaddarna bainakum al-mauta mu ne maka kaddar oh mun kin nake ta wani ko a fara'aitun ma tumunun shin ba kwa ganin abin da kuke fitarwa na kwayar mani daga jikinku lokacin saduwa da iyalinku ba kwa ganin abin da ba kwa sa lura ku ɗauki izina ko ku tambayi likitoci in ko ba ku sani ba a kwayar halitta ta mani guda nawa take fitowa a saduwa ɗaya wajen miliyan ɗari ba suke eh suke fitowa a saduwa ɗaya a cikin wannan miliyoyin gaba ɗaya za a ɗauki wato ƙwaya ɗaya ne wanda da ita za a yi halitta sauran duk gaba ɗaya za a zubar da su kaga kenan mafarar ka kai ɗan adam abin da kake cikinsa bayan wulakantaccen ruwa ne kamar da Allah ta alam na min ma'in mahiyin sannan kuma kankane ne kankantarsa ta kai la yura bil ainil mujarrada ba a ganin sa da tsantsar ido illa bil mijhar na'urar da ake kira mijihar microscope sai da ita ne za a iya ganin halittar mani ba halitta halitta da ke cikin saduwa guda daya a fara'aitun matumnun a antum takhluqunahu shin ku ne kuka halitta wannan kwayar mani ko halittun da ke cikin kwayar mani am na hannun khaliqun ko ne ko mu ne muka halitta shi inji Allah nahnu na bai al-mauta mu ne fa muka kaddara mutuwa a tsakaninku wani zai shekara kaza ya mutu wani ya kwana kaza ya mutu mutuwan nan in ta zo dole mutum ya mutu wa ma bi bimasbuqina ba a isa a rigaye mu ba ba wanda ya sai kubuce mana a ce yau ranar mutuwar ka ta yi an turo mala'ika kai kuma ka buya an rasa ina ka shiga babu fa wannan ba wanda ya sai tsere mana inji Allah ma na hannu musu bokai ba isa tsere mana ba ala an baddila amsalakum muna da iko akan musanya waɗansu ba ku ba wa nunshi'akum ko ko mu sake halitta ku fi ma ta alamun cikin abin da ku sani ba muna da ikon yin haka inda Allah subhanahu wataala to kaga wannan dalili ne kokkara bisa ga yawar tashin kiyama sai dalili na biyu aya biyan karshe da zamu tsaya akan su kenan sai Allah laqad alimtum lashhadal ula falawla أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ولقد علمتم النشأة الأولى أي كون سان هلتا أكرم فاري سوى الله يسامد كوني دقا بابو هل أتى على الإنسان حين من الدهر lam yakun shay'an mazkura an yi wani zamani a da ɗan adam bai zama komai ba Hata annabi zakariya Allah ya ce da shi wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku mun halitte ka bayan da kai ba kowa bane babu kai amma muka samar da kai to tunda kun san akwai samarwa a karan fari falaula tazakkarun dan me ba za ku dauki izina da wa'azi ba kan yiwar samarwa a karo na biyu wanda ya samar a karan fari zai gagare shi farfado da kai bayan mutuwarka a fara'aitun mata harusuwan shin ba kwa ganin irin abin da kuke shukawa aikinka idan an yi ruwa ka ɗauki iri na alkama ko gero ko shinkafa ka shuka amma ba kai kake fito da shi ba a antum tazra'unahu shin ku ne kuke fito da shi a matsayin shuka ya girma ya fitar da ya'ya ya yabanya ya nuna a girbe am Zari'u zari'un ko mu ne muke shuka shi inji Allah muke sa ya girma fito da shi law nasha'u laja'alnahu hutaman لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون Launa لمغرمون inda mun ga dama laji عند من sai mu mayar سيمو shi ya zanto يا رزدجي cikin ƙasa ma'ana bayan gero ya fitar da kai yi bununu yayi komai an riga an titumu an yi menene sai kuma kwayar jin ta lalace ba amfana da komai ba ko ya fitar da zangarniya kadai ba tare da kwaya a jiki ba haka duk abin shukawa in mun ga dama laji allahu hutaman sai mu mayar da shi ya lalace ya ɗaiɗaici ba za a amfana da shi ba fazaltum tafakkahuna ko kuma ku yi ne kuna cikin mamaki shine tafakkahuna ai ta ta'ajjabuna kenan ko kuma tafakkahuna ku yi ne kuna cikin damuwa da bakin ciki fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusiha kenan inna la kuna masu cewa lalle mukan. an riga wato la mughramuna an riga an riga an gadar mana da hasara bal bari dai nahnu mahrumun mun kan an haranta mana samun amfanuwa da abin da muka shuka ubangiji ya riga ya kwace kenan inda na ga dama da haka zan saku inji Allah ta'ala to wannan shine dalili na biyu dalili na uku da na gaba gobe in Allah ya kai mu sai mu ci gaba kansa abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana gobe idan Allah ya kai mu talata za mu fara karatu da muka saba na mata a nan da safe karfe goma da rabi mu tashi sha biyu karfe goma da rabi zuwa sha biyu a kowace safiya tana ne kulli Litinin talata laraba alhamis mata kadai banda maza salamu alaikum